Ƙungiyar Fulani mabiya addinin Krista a Najeriya ta yi tur da kashe-kashe da zub da jini da ke aukuwa a sassa daban-daban na ƙasar. A wata ziyarar ta'aziyya da jajawa al'ummar Irigwe da ƙungiyar ta kai wa basaraken gargajiyan yankin a ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato. Shugaban ƙungiyar Reverend Aliyu Buba ya ce za su ci gaba da addu'a da nemo dabarun zaman lafiya da yin sulhu tsakanin Fulani da sauran ƙabilu a Najeriya. To muna so mu nuna ma duniya cewa akwai Fulanin da ba sa cikin iri wannan ayyukan da wasu suke yi sakonmu shine zuwa ga sauran fulani su sani cewa ba mutumin da zai zubar da jinin wani da zai shiga aljanna a kowane addini yake muna ba da karfafawa ma tukuna ga gwamnati ya karantar da kowane bafulata ne a dukkan inda yake wannan shine mataki na farko a mu na fulani krista mu nuna ma fulani cewa ba faɗa da takobi kori da baka ko da bindiga ba shine zamanin da muke ba zamani ne na, na zaman lafiya Shi ma Rabran Muhammadu ɗan Amarya wanda ke cikin tawagar ya ce yankin Irigwe ya kasance gida wa Fulani mabiya addinin Krista saboda cibiya da suke da shi na gudanar da taron su na ƙasa da ƙasa. Muna addu'a wannan al'amari Allah ya yi mana shi nesa Allah kuma ya sa waɗanda suke da wannan irin niyya ta mummunan aiki Allah ya ba su ikon tuba muna kuma godiya domin mai martaba da ya yi mana jawabi ya ce al'amarin da ya faru dukan al'ummar irugwe sun yi addu'a suka ce sun yafe to dama abin da Allah ke so kenan mu zama masu yafewa General Ishaku Dikko mai ritaya wanda ya shugabanci kungiyar Hausawa Fulani da Kanuri mabiya addinin Krista ya ce jama'a su rungumi zaman lafiya don samun ci gaban rayuwa. Haƙuri shine maganin zaman duniya. Tilas ne a sami rashin jituwa ya saɓani ballantana ma dai Fulani da kiwo da mutane manoma. To in ba haƙuri aka yi ba sai ya kawo tashin hankali. amma yana da kyau a rinka dubawa ya za a yi abubuwan da suke kawo tashin hankalin nan a yi yadda za a yi a rage su in ma ba a kiyaye su ba gaba daya. Basaraken gargajiya na yankin Irigwe, Brangwe, Ronku Aka ya ce ya ji daɗin wannan ziyara kwarai. Gaskiya na ji daɗi matuka yadda kungiyan Fulani masu bin Yesu Almasihu sun ziyarce mu. Su yi mana kalmomi masu kyau masu kwanta da zuciya. Na kira ga gwamnati su shiga cikin wannan abu su shirya hanyoyi da zai kawo zama lafiya na manoma da masu kiwo a kasan nan domin kada a dinga samun rigima sojoji da sauransu muna roko su yi kokari su yi aiki da ya kamata su yi domin su tsere rayuka mutane waɗanda ana kaishewa ba gara ba dalili a kwanakin baya ne dai wasu da ba a tantance ba suka kai hare-hare a yankuna tara na yankin suka kuma kashe jama'a da dama Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.